To jama'a yau kuma mun zo saboda mu kawo muku maganan Allah amma jama'a sana mu kawo muku maganan Allah ya kamata dai mu fara da addu'a saboda haka na ma Allah roko Allah ya fa mana zunubi ba mu zaman lafiya ya bari mu ji maganan ga da lafiyan su ya bude muna zuciya na ma Allah roko kuma ya kuma gyara muna bukata abinda muka yi jin ga Allah ya bari ya zama muna amfani muna wannan roko da sunan Yesu kristo ne kamar yadda na gaya maka jama'a sunana bashir na samu sannan mu yi magana an da mu da kamata dai mu littafi daga roman 5 verse 12 wurin ne muka je sai eh, akwai waransu abubuwa akwai wani mutum kuma kakanmu ya ce muna kaman saboda zunubi ne an aka kawo eh, wannan magana saboda mu ji sa menene ne magana Allah yana gwada mana kaman batun zinubi littafi ya ce mana kaman kowa yana da zinubi kowa na ce kowa kowa mutanen duniyan duka duka mu muna da zinubi saboda kakanmu muka ji maganan Allah daga yana wuri ne aka yi Allah ya gaya mana kaman da bayan ya halitta sama da duniya ya gyara wani wuri wani guwana ya ajiye mutum da matansa su ciya ya tasu kuma nomata. a wurin ne ya ba su iko da dama su ci kowane abincin da ke wannan gonan da kuma akwai wani daban da ke wannan a cikin gonan nasu ne sun yi su ci su yi amfani da shi sini abinda ana ya ma mutum ne shaitani ya ji ya juya kensu ya mace ya wurin ya zo wurin matan kakanmu ya ce masa kaman in ji Allah ya ce kar ku ci ko wani itacen da ke wannan gonar sini mata ya ce, a, mun yi mu ciko wani yayan da yake wannan gwana ma wanda yake tsakanin gwana Allah ya ce ba za mu ji da za mu taba shi ba Randa da za mu ji za mu taba shi mun mutu shi ta sitani ya ce musu ba za ku mutu ba amma Allah ya sani in kuka ci idoninka zai bure kuma za ku zama kamar shi Allah ne saboda haka shi Allah ya ce kar ku cin nan da matan ta ji haka sai ta ci idon ta bure ya kai ma mijinta shi kuma ya ci sai suka ci wannan yayan ga shi ne ya zama musu zunubi ya kama dukkan mutanen duniya saboda dukanmu kakanmu ne muna da zunubi saboda haka maganan ya ce muna akwai waransu abubuwa hudun da ya kamata kowa ya yi sannan ka samu gafara ko dai ka shiga aljanna abu na farko ya kamata dai kowa ya ci ya sani kaman kai dan zunubi ne kai kana da zunubi da zunubi ne aka haife aka haife ka in ka zo wurin Yesu so da ka nuna ma Yesu zunubanka duka sannan ka samu gafara abu na farko kenan da kuma na biyu ya kamata ka sani zai ko menene wani mutum kan kana cikin zunubi jahannama ne da ka shika ba zunubin da zai shika aljanna saboda haka maganan Allah ya gaya mana kaman duka mu muna da zunubi ba mu yi mu shiga aljanna amma dai jahannama ne da mu shiga na biyu kenan sai ka sani kaman ba zunubin da zai shiga aljanna sai ya san kana cikin ka ba ka ka shiga aljanna ya abu na biyu da ya kamata ka sani kenan abu na uku ya kamata zai ka san ka yi yarda da yesu kristo ka san kaman Allah ne ya ya aika Yesu Kristo don sa ya cikin duniya ya yafe muna zunubi ya cire muna da zunubi inda ka san haka sai ka yarda da Yesu Kristo ka zo wurin shi ka yi tuba ka da yoshin shi za a yafa maka na uku kenan sai ka san kamar saboda ke ne saboda mu duka ne Allah ya kawo Yesu Kristo mun sani haka ya za mu zo wurin shi ne mu nuna masa mu duka saboda shi ya yafa na shi. Abu na hudu, ya kamata kowa da ya buɗe bakin shi ya kira shi ya ce ni ka shiga rayuwa na yafe mana na duka. Muka karanta littafi Revelation 3:20 yana gara kaman ina saya a gaban kofa ne na buka wanda ya ji na ya buɗe kofa zan shika in yi amfani da mai shi. Kofan da maganan Allah ke gwada ba kaman kofan da muta muka yi su ba mai zuciya mu ne yake gura muna da kake jin jin nan ga Allah ya yana buka kofan ki kenan zuciya ne ne kofan nan kowane mutum da yake yi maganan Allah Allah yana buka kofan ki kenan in ka ji in ka bude ma Allah zuciya ka bude ma ransa zuciyanka in ka ce ma Yesu ka shiga zuciyanka zama da shi to za a yafa maka zunubi ne na hudu kenan ti yaya ne da mu yi yaya ne da mu bure kofa mu zuciya mu kaman kofa Allah ya shika kuma magana Allah ya gaya mana kaman in dai ka niya ka niya da waɗannan abubuwan hudun da nake gaya maka abin ya suwara kawai ne sai ka bude bashinka ka yi ka ka ji Yesu Kristo maganansa ka kuma yarda da shi sai ka buɗe bashin shi ka ce mata ya zo ya shiga rayuwanka, ya shiga zuciyanka zama tare da kai sai kai kuma da shi. Ka yi wannan abu za ka samu gafara ne. To yanzu abin da ya suwara ne, abin da za ka yi kawai ne ka ce dan ni wane. Na sani dai ina da zinubi Na sani dai saboda zunubi ne ka shiga zo cikin duniyan ga. Na sani dai ka zo saboda a yafa muna zunubi siyasa na ina shirin ka ne zo ka shiga zuciya na zo ka shiga rayuwa na yafa muna zunuba duka saboda gobe man ya zama naka ka yi wannan addu'a da farin ciki Allah maganan Allah ya ce za a yafa maka zunubi ne Yesu zai shiga zuciyanka ne zama da kai ka yi amfani da shi shi kuma yi amfani da kai To, wanda ke yi nan kai wannan addu'a yau ka yi dadin kai kenan. Kai ka yi, za ka zama mutum kirki kenan. Zai ka zama, za ka zama Yesu Kiristo dan Christian kenan. Abin da ya saura ne sai ka shiga wani cocin da ya kusa da kai sai ka yi amfani da su, sai ka yi addu'a tare da su. Kullum Sunday sai ka shiga church sai ke da mutanen Allah su yi. zama tare su yi amfani da juna in kana ji na yau na maganan ke kenan sai ka yi wannan addu'a tare da ni sai ka ce ni ne. yau na ji ka, na bude maka zuciya zo ka shiga rayuwana wance muna zunubana duka gumi ce man zama naka na wannan roko da sunan yesu kristo amen to in kana ji na to yau Allah ya yafe maka zunubi kin da yi wannan addu'a Allah ya yafa maka zunubi yau ke ka yi dadin ke kenan saboda haka na roko muna maka roko ne ka shiga wani church ka yi amfani da shi kuma za ka sama ka kuma ka yi tuba da abubuwan da kake yi dama daga yau da ka bari ne dama kana zina ne da ka bari ne dama kana karya yanzu da aka bari ne da kai ba mutumin kirki ba yanzu za ka zama mutumin kirki ne yanzu za ka yi addu'a sai kuma ka yi karanta da bible abin da kake din duka dama da aka bari ne sai da ka yi abubuwan da an laka sho abubuwan da an laka so shine mu so juna kowane mungun da kake da shi da ka bari sai shi Allah ka yi ta kusa da maganan Allah da mutanen Allah in ka yi haka zai ma Allah dadi ne za ka zama mujimin kirki ne an Allah kuma dai amfani da kai kuma daga yau ya kamata ka bari ma Allah abin da kake da shi duka ka san kamar si na Allah ma ne so sai ka bari kowane abu da kake da shi ne bari Allah la yi amfani da shi karfinka ka ba Allah ka bari Allah la yi amfani da shi Kudinka bari Allah ya yi amfani da shi. Wayonka bari Allah ya yi amfani da shi. Abin da yake da shi duka to sai ka bari Allah kuma ya yi amfani da kai. To daga in ka yi haka to ka zama Christian kenan mai. Ka zama Christian kenan. Da baya haka ka gani Allah zai, zai maka amfani da kai, zai yi amfani da kai, zai aiki da kai. Da ka gani za ka fara kuma ka ta gwara mutane inda za su zo wurin Allah in ka yi haka Allah ya ji daɗi sosai to jama'a wanda ke ji na za mu ajiye haka sai kai kuma kana da wani abu sai ka cire namba na saboda ka yi tambaya namba nake 0249251594 0249251594 to jama'a assalamu alaikum